Kimanin ma'aikatan kiwon lafiya sama da ɗari biyar suka killace mashigin gidan gwamnatin jihar Adamawa a wata zanga-zangar lumana da safiyar yau dauke da kwalaye masu dauke da kalaman ba mu amince da rashin adalci ba. Mu da iyalanmu mun tagayyara yunwa zai kashe mu suna neman gwamnatin jihar Adamawa ta biya su kudaden albashi na tsawon shekara biyu da wata biyu. Ga wasu daga cikin ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi jerin gwano a gidan gwamnatin da bayanin mummunar halin rayuwa da rashin biyan su albashin ya jefa su a ciki da iyalansu. Sunana Malaye Nusa da mu zanga-zangan nan an ɗauke an doke mu ne kusan shekara biyu bakin aiki ba yi mana salari ba shine muka fito zanga-zanga mun bi hukumomi mun bi kwamishina gaba ɗaya mun bi ko ta ina shine muka dawo nan wajen gwamna mun kai kukan mu gaban shi za mu kwana da marasa lafiya mu tashi da marasa lafiya muna kwana muna ni mutane masu cuta da wayen duk ba mu kyaman su muna aiki da su amma yau an wayi gari a cikin adamawa an yi nigilati namu so mu kiran mu da gwamnan jihar adamawa don Allah ya yi ma Allah ya yi ma annabi shi ya kullun yana magana Allah ya ce shi mutumin Allah ne Allah ne kawo shi wannan mulkin shi yana yi don Allah ne to dun yana Allah ga bayan Allah da suke shan wahala suka yi aiki shekara biyu mu ma'aikata ne janu ma'aikata ba ma'aikatan boge ba mun tagayyara mun sha wahala waɗansu mu su sun rasu waɗansu mu an kokore su a gidan haya duka dai wannan fama wahalan haka muka yi ta yi shekara biyu bincike ya nuna sau biyu ake tantance ma'aikatan kiwon lafiyar amma an kasa daidaita zahiri waɗanne ne sahihai da kuma na boge tsakanin su barista Musa Kaibo shine shugaban ma'aikata na Adamawa. Yanzu haka muna kan shiri za a fita asibitocin mu je mu tabbatar da wa'anne ne aka doke su don kwanakin Ba muna da labari akan wayansu suna surutu akan cewa sun shekara biyu ba a biya su ba amma mu mun tabbata yawancin su da suke surutu a yolan nan ba su bane ma'aikatan ma'aikatan nan da ma'aikatan da muka doka wanda eh, ma'aikatan eh, kiwon lafiya suka doka dukkan su suna asibitocin ba su da lokaci su zo nan zo suna zanga zanga kuma muna da labari akan cewa wayansu su yan makaranta ne an sa su a ciki wayan sun su suna kasan waje wayan sun su kuma yan digiri ne to za ka ɗauki ɗan digiri ya je maka shara asibiti ko ya je maka gadi ne kai dai an sa sunansa don ya samu albashi ne amma ba don ya aiki ba irin su ne suke wannan zanga-zanga nan ba ainihin ma'aikatan da aka ɗauka don ma'aikatan da aka ɗauka suna baki aikin su suna da lokacin zanga-zanga ne. kokarin da na yi domin in ji ta bakin kwamishinan kiwon lafiya na jihar adamawa dr fatima atiku abubakar da shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya mataki na farko comrade jerry gwakar a daidai lokacin da nake hada Da wannan rahoton ya citura. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.